من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبال كراتم من أن اللتافي ميسونا متن الأشماوية wanda fadilatu Sheikh Abdul Bari Al-Ajmawi Ar-Rufa'i ya rubuta bayani akan ayyukan ibada bisa mazhabar al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala idan ba manta ba a darasinmu na baya mun yi magana dangane da abubuwan da suke ɓata sallah abubuwan da suke bata sallah wanda malam ya kawo su a takaici cikin wannan littafi a yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga babu sujudin sahau babin da zai yi magana dangane da sujadar rafkanwa a cikin sallah idan mutum yana sallah sai rafkanwa ta same shi cikin sallah to ga yadda zai yi ya gyara sallansa kamar yadda malamai suka yi ƙarin bayani ko aka samu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sujudus sahwi sujada mafkanwa sajadatani sujada guda biyu ne ake yi qabla salamihi kafin sallaman mai sallah in naqasa sunna idan ya rage sunna a cikin sallah mu'akkada sunnan da take da karfi ya tashahadu lahuma zai yi tahiya shine shahada anan ya tashahadu lahuma zai yi tahiya gare su wa yusallimu minhuma sannan ya yi sallama da gare su kashi na farko kenan kun ga wani abin da mai littafin ahalari ya faɗa shine ya sake tattatawa wa in zada in kuma kari yayi a cikin sallah sajada ba da salamihi to zai yi sujada ne bayan sallamansa idan ya yi sujada a nan bai ambaci ya yi tahiya ko kuma kada ya yi tahiya ba sai ya sallama kashi na biyu kenan wa in naqasa wa zada idan ya rage kuma ya yi ƙari ko ya ƙara kuma ya rage a cikin sallah to sajada qabala salami sai ya yi sujada kafin sallama qabaliya kenan li'annahu domin yadda al'amarin yake yugallibu janiban naqsi ala janibin ziyada zai gabatar da ɓangaren ragi ne a bisa ɓangaren kari idan ragi da kari ko kari da ragi suka haɗu, sai ka yi kabliya kawai ka ɗauka ragi sai saboda mai saboda ana ganin nassosin da suka yi magana akan kabliya a cikin sallah sun fi ƙarfi. idan an lura mala ya kawo mana abubuwa guda uku sujadan kabliya sujadan ba'diyya da kuma sujadan kabliya idan mutum yayi ragi a cikin sallah zai yi sujadan kabliya idan mutum yayi kari a cikin sallah zai yi sujadan ba'diyya idan mutum yayi ragi yayi kari ko yayi kari yayi ragi zai yi sujadan kabliya ina ganin wannan fi sauki wajen kiyayewa da kasancewa an kaje waɗansu littafai za su ce a'a za su ce abin da ya kamata ka koma hadisan annabi inda manzon Allah ya yi abin da ya faru gare shi shi za ka yi sauran kuma sai ka ɗauka idan ka yi ƙari sai ka yi ba'adiyya idan ka yi rage sai ka yi kabliya idan ka yi ƙari ko rage ko rage da ƙari sai kai kabiliya ko ya tunda ta yana iya wakiltar daya to wannan sai mutum ya nazu kwarai da gaske kuma sai ka kiyaye hadisin amma dai asali maganan sujadan kabiliya ko adiya bi ma'ana sujada dai na rakkanu a cikin sallah manzon Allah shi ya fara yi kuma shi ya karanta saboda malamai sun tabbatar da cewa akwai ranar da annabi ya zo ya raka'a biyu ya sallama, sallama ya mai raka'a hudu akwai ranar da ya zo ya yi raka'a uku ya yi sallama sallama ya raka'a hudu sai da aka tunatar da shi ya zo ya ciki ta sallah ya yi sujada Mutum da kuwa manzon Allah ya yi rakanwa